bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa zama na biyu kan halayen zahra amincin allah ya tabbata gare ta yan annabi mun tsaya inda muka ce ta cire tufafi masu kima da ɗan kunne da sarka da warwaro ta sayar da su ta aika da kuɗin ga manzon allah ya sanya su a tafarkin ubangiji saboda me saboda ba sa sanya kayan da talaka ba iya sawa wannan shine kawai ba don bai halatta gare su ba ya halatta da kayan da ta sanya ta aika manzon Allah da shi ta ce ya sanya shi a cikin tafarkin Allah yayin da manzo ya ga abin da ta yi sai ya tausaya mata ya ce ta yi abin da ya fi kyau babu ta fansa ne gare ta yabe ta har sau uku yana cewa ta yi abin da ya fi kyau babanta fansa ne gare ta babanta fansa ne gare ta sai da zahara ita ce wacce manzo Allah ya taɓa gaya wannan kalmomi na girmamawa sannan sai ce alayen muhammad ba ruwansu da duniya domin su an halicce su da lahira ne an kuma halicci duniya domin su a gani a wata ruwaya ya yabe ta na cewa waɗannan su ne alayina waɗannan su ne alayina <clears throat> ba na son su ci mai daɗin su tun a rayuwarsu ta duniya wato ba na son su shantake a duniya ta kasance sai da zahara amincin Allah ya tabbata gare ta mai matukar ilimi tana amsa dukkan tambaya ta ilimi cikin sauki ma'ana tana talgento ko tana markaɗe ko kuma tana nika gero na tana nika alkama da za ta yi kwaɓa ta gari domin yin abinci ko gurasa an nemi mata tambaya ba tare da ta tsayar da nikan ba take magana kamar hira haka take magana da ilimi wannan ita ce sai da zahara gidan ilimi ta kasance wata tambayar manzon Allah eh, wai tambayar sahabban annabi suna yi mata tambaya ne sai ta ba su amsa har ma wata rana manzo ya tambayi sahabbansa <clears throat> ya ce da su menene ya fi cancanta ga mace sai suka ba da sai kowa ya shuru ya kasa ba da amsa imam ali da ya ga haka sai ya je ya gaya mata ga tambayar da babanki amma mutane sun kasa amsa me zaki ce sau da haka sai ta ba da amsa sai manzon Allah sai Imam Ali ya ga manzon Allah ta ce sai manzon Allah ya tabbatar da cewa wannan shine daidai sadaka ta kasance makoma gun maza da mata a matsalolin addini wata mata ta taɓa zuwa wurinta ta yi mata tambayoyi har guda goma akan matsaloli daban-daban <clears throat> ita kuma sai da zahara amince Allah tabbata gare ta na amsa sai matar ta dakatar da tambaya sai ta ce na cikin daina tambaya sai ta ce ina jin tsoro kada in wahalar da ke da takurawa da tambaya sai sai da zahra alaihi ta ce ki tambayi duk abin da kika so ki sani ni na ji babana sallallahu alaihi wa yana cewa hakika al'ummata hakika malaman al'ummata ana tayar da su sai a rika ba su girma daidai gwargwadon yawan iliminsu da su da shirya da bayan Allah saboda haka ita tana daga cikin malaman al'umma ba ta so a dakatar da tambaya tana so a ci gaba da tambaya domin me domin ta kasance ta shirya da mutane ta sa matsayi a wajen ubangijin shirya da al'umma a uwar mumine aisha tana cewa ban taɓa ganin wani wanda ya fi kowa kama da manzon Allah ba a magana da zance da ya kai Fatima ba. Tafiyarta da motsinta da maganarta da komai ba shi da bambanci da irin na manzon Allah sallallahu Alaihi Idan mutum yana so ya duba hikima hakikanin hikima ya duba hudu ba sai da zahara amincin Allah ya tabbata gare ta. ya duba hudubarta a masallaci ga mutanen madina ya duba ɗaya hudubarta da ta yi a kan matsalar fadak ya duba hudubobinta zai san cewa lallai ita 'yar babanta ce kuma kirarin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi mata da babar babanta ta cinci wannan kirari wanzu Allah ya kasance saboda yawan tattalin da take masa da yawan abin da take masa tamkar yadda uwa take ya ko uwa take wa ɗa don haka sai mata kirari da babar babanta ta kasance ta fi kowa kwantar da hankalinsa tun babata tana da raifa lokacin da aka sa masa mahaifara kuma a baya na sallah a ka'aba waye cire sai da zahra tana yarinya karama ta zo ta cire tana kuka tana share masa jikinsa kuma ta raka shi har gida so da haka wannan tsohon wato abu ne ta haɗe tana yi tun tana karama har ta girma ba mamaki domin ita ce ba kirari babar babanta ba mamaki domin ita ce sai da zahara matar da take da miji irin ali yar da take da uwa irin sai da hadija alaihassalam uwa ga 'ya'ya tsarkaka imam hassan imam hussein da tara daga 'yan imam hussein amincin allah ya tabbata gare su albarkacin sa aka samu tasbihi shi yasa ake ce mishi tasbihi zahra kabbara fara yin kabbara 34 sannan alhamdulillah 33 sannan tasbihi 33 an ba ta wannan ne ta ringa yi domin ya zamanto darajarta ta ɗaukaka maimakon a ba ta bayi da za su taimaka mata addu'a a da za su taimaka mata aiki ta rawaito hadisai masu yawan gaske a janibobi daban-daban na siyasa da tattalin arziki da zaman a tare da rayuwar al'umma da haƙoƙi da hukunce-hukunce da ibadoji da mu'amaloli wannan lamari ne da yake da buƙatar tsawaitawa idan muka tsaya muna maganarsa ita ce macen da take cikakke a kowane janibi fiye da duk wata mata a cikin halitta ubangiji da ya kamata mata su dukufa wajen saninta. ita ce sayyidat misal alami sau da aka manzo Allah sallallahu alaihi ya ba ta matsayi sama da maryam balantana wata mata ne mutum tana son maryam balantana asiya balantana hawa da sauransu da suke kasa sosai da maryam da ita tana sama da maryam abincin allah ya tabbata gare ta tana sama a daraja kuma da babata sai da hadiza amincin Allah ya tabbata a gare ta so da haka matan da suke son to kamalulu masu daraja a duniya masu ɗaukaka a lahira su duba rayuwar da zahara da zurfafa wajen bincike abin da ta yi domin me domin su koyi da ita amincin Allah su tabbata gare ta a zamantakewar gida ta kasance mai juriya sosai tana da juriya sosai amincin Allah ya tabbata gare ta za mu iya ba da misali da wani abu kaɗan daga cikin abin da ya shafi zamantakewar ta gida mu ji menene take a gida domin abubuwa da yawa sosai ba za mu iya faɗin komai ba amma mu ji wannan daga ciki sai za da hara babban misali ce ta kasance idan babu abu ba ta tambayi imam ali sai ya kawo wannan ba ƙaramin daraja ba ce tare cewa fa tambaya halatta mace tambayi mijinta kuɗi ta sai abu ya halatta ta ce babu abinci ba mu kuɗi mu ce ne ya halatta shine ma haƙƙi amma ta sayar da wannan haƙƙin nata saboda girmamawa ga imam ali da tsananin kunya da take ji nasa ba ta ba shi labari wannan kuma sha'ani daga sha'anin sai da zahara aminci allah ya tabbata gare ta wanda wala allah yana daga cikin abubuwan da yake bance ta da ita wanda wasu mata ba za su iya yin sa ba ko kuma ko za su iya yin sa amma ba a kallafa musu ba abinda a kallafa mace shine idan babu abinci ta gaya mijinta idan babu wani abin sabulu omo da koma mai tsintsiya ta gaya mijinta amma sai da zahra alaihi salam san bata haka me take yi bar mu wata rana imam ali ya shiga wajen sai da zahra amince Allah tabbata gare ta sai ya tambaye ta ko tana da wani abu sai ta ce wallahi kwana uku kenan ya dan amina ba mu da komai sai ya ce me yasa baki gaya min ba sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya hana ta tambaya tambayar Imam Ali ya hana tambayarsa ya gaya mata cewa kada ki tambayi dan amminki Imam Ali komai idan ya kawo shi kenan in ba haka ba kada ki tambaye shi ku duba mu ga wannan daraja abu na biyu shine tana tana warware duk abin da ya shafi wajen gida wannan shine abu na biyu mu duba mu ga wannan kima sosai imam ali yana lamunce duk abin da yake wajen gida ai tana lamunce abin da ke cikin gida kada mace ta ce ai haƙƙi ta magana haƙƙi ta ce ba haƙƙi na bane haƙƙi na shine ka bani abinci ba haƙƙi na bane in sauran abubuwan so da haka sai ta bar gida ya lalace wannan ba dalili ba ne a shar'anci da hankalce sannan kuma aure ba batun haƙoƙi ba ne ya wuce sama da batun haƙoƙi an riga an gama kiyaye haƙoƙi batu ne na soyayya da ihsani tsakanin juna ba aikin ofis ba ne ba da tana ce dokoki na ofis da haƙoƙi iyakacin suke na sam ba haka ba ne ta yadda 'yan sharan ofis daban mai zama a ofis daban gida ana son mai share shi mai yi masa komai ya zama mace ce wannan shi yake kara dankon soyayya da zumunta idan mun zo za mu karanta wannan ruwaya mu ji menene abin da take kiyayewa dangane da gida don zan ce wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh